بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله سبحانه وتعالى جاء فسكوكم أولا يمتشين أصبر na shida ga watan sha'aban a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da goma sha biyar ga watan shida watan yuni shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah a karatu wannan littafin mai albarka littafin iziya a yau za mu tashi a fasali na biyu a cikin babi na uku babi na uku a littafin iziya shine babin da yake magana a kan zakka mun yi babi a cikin babin aka magana ka abin da ya shafi zakar kuɗi babi na biyu aka magana a ka abin da ya shafi abin nan fasali na farko aka magana a ka abin da ya shafi zakar dabbobi yanzu a fasali fasali na ɗaya zakar dabbobi fasali na biyu yanzu za a magana a ka abin da ya shafi zakar hatsi ma'ana amfanin gona zakar dabbobi shine darasin da ya gabata raƙuma da awaki da tumakai yanzu a fasali na biyu za a magana ka abin da ya shafi zakar amfanin gona babban dalili akan abin da ya shafi zakar amfanin gona shine faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce wa atu haqqahu yawma hasadi ko yawma hisadi wannan shine tabbatar da cewa lalle amfanin gona yana da haƙƙi ubangiji subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul baqara yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ya ayyuhal amanu ya ku dukkan waɗanda suka imani anfiqu ku ciyar min tayyibati daga daɗaɗan abubuwa na halas min mimma ku da muka azurta ku da shi ya ayyul ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtu cikin abin da kuka nema aka kenan alkasbu abin da aka nema sawa'un eh, ya shafi kuɗi ne zallan su ko kayan kuɗi ma na abin da kai faɗi tashi ka nema za ka fitar da zakka a ciki kenan wani ne abin da ya shafi zakkar kuɗi da zakkar kayan kuɗi wa mimma akhrajna lakum min al-ardh kuma ku ciyar daga cikin abin da muka fitar muku da shi daga ƙasa sai muna kenan amfanin gona shi ma yana da zakka da ake fitar mashi wannan aya da ke cikin suratul baqara da da ke cikin suratul al'an'am sun tabbatar da zakka akan abin da ya shafi hatsi akan abin da ya shafi amfanin gona idan ka kallaci amfanin gona za ka yi mai kallo ta fuska guda biyu fuska ta farko shine amfanin gona wanda yake ba a sha wahala ba wurin samar da shi ba a yi doguwar ɗawainiya in aka yi la'akari da ɗaya hannun ba kamar wanda ake yi lokacin damuna mana ji da kyau ko wanda yake ruwan sama ne yake shayar da shi na ga kawai shine ka share ka shuka ba ka san wahalar ɗebo ruwa daga wani wuri zuwa ka kawo wanda yake ruwa kuma shi ne ƙashin bayan rayuwar amfanin gona to ga wannan zakashi shi daban zakar amfanin da aka noma wanda yake sai da ka yi bayi sai da ka shiga sayar da dabbobin ruwa sai da ka yi amfani da ƙarfi sosai da wurin shayar da amfanin kama abin da ya shafi noma rani mana ji da ke ko inda ake noma gyada ko ake noma masara kun bai wannan da ke ko ake noma dai abubuwan da ake fita musu da zakka to kaga su ma akwai zakkarsu sai dai shin zakkarsu ta sha bamban da waccan aikin wancan kaɗan ne aka la'akari da aikin wannan shi ne mala yace bismillah faslun fi zakatul harf mala yace faslun rabewa kenan ya ce faslun ne don ya bambance wacce magana da wannan wacce magana magana ce ta shafi zakar dabbobi a fasali na farko fasali na biyu sai ya kawo shi yace fi zakatul harf gane da abin da ya shafi zakar amfanin gona قال رحمه الله وهو المقتات lil للعيش galiban. فتجب الزكاة في الحنطة والشعير والأرز والنحوها وفي القطان كالعدس والبصيلة والوفول والحمص وفي التمر والزبيب والزيتون ولا تجب في القصب والبقول والتين والفواكه كالرمان قال رحمه الله فصل ما نيتي فصل كان في زكاة الحرث فصل الذي بياني كان abin da ya shafi zakar amfanin gona Allah madaukin sarki yake cewa yawma hasabi ka fitar da haƙƙin lokacin da ka gyara shi a ranar da ka gyara shi ranar da ka fitar da haƙƙin sa haka na Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al haka nan ku ciyar daga abin da muka fitar muku shi daga ƙasa sai mana ya ce zakar amfanin gona ɗauki babbar ka'ida wurin fitar da zakka ta amfanin gona ana noma gyada ana noma masara ana noma alayyahu ana ana noma barkono ana noma tattasai ana noma attarugu ana noma agushi ina ba zama fahimci wannan da kyau ana noma acca ana noma tamba masara dawa da sauransu sai malam ya ce wa huwal mukutatu abin da ake fita mishi da zaka shine abin da ake ci a ji karfi a jiki shine almuqutat abin da ake cin shi a matsayin qut qut shine abinci kuma da yake gina da yake haifar da karfi a jiki abinci abin da yake abinci ne al-mutakhadhu lil aishi wanda aka rike shi a matsayin abinci galiban mafi yawancin lokaci wannan shi karan shi abinci ne wannan shine abin da ake ake fitar mai da zakka kuna ji da kyau almukuta abinda ake ci al wanda jama'a al'umma sun rike shi lil aishi a matsayin kashin bayan rayuwa galiban mafi yawanci mafi yawan al'amari wannan abin an dauke shi a matsayin abinci sai kuma suka ce al wanda zai iya karban a ajiye shi kun da kyau kenan abinda aka ɗauke shi galibi abinci ne ba wai sai yunwa ta ta kai yunwa ne ake tunanin shi ba kaga ba a same shi ba bai zama almutakhadul ashi ghaliban ba to tunda mun ce almutakhadul ashi ghaliban abin abinda mutane suka dauke shi a matsayin abinci mafi yawanci shine abinci ana cin shi kuma ya tsaya matsayin abinci kamar mai kenan kamar Masa, gero dawa shinkafa alkama acca iburo da wake duk gaba ɗayansu wake ana cin wake a ƙoshi wake ana ajiye shi kuna ji da kyau ko masara ana cin masara ana tuwon masara ana wainar masara ana abubuwa da yawa da masara dawa ana dafa dawa ita karan kanta a ci ana tuwon dawa ana kunu da sauran abubuwa gero da maiwa da masara da alkama alkama ana alkama ana tuwon alkama ana abin da ya shafi fulawa da ita wanda yake ana haifar da burodi ana kaza ana kaza da ita duk abubuwa ne da suke amsa sunan abinci kuma galiban galiban al'umma mutane da sun tafi a kan wannan doya fa abinci ce ana ana soya doya a ci ana dafa doya a ci ana gasa doya a ci ana sakwara da doya ana alabo da doya wanda in an yi alabo kuma zai haifar da zai haifar da abin da mai take suna amala da sauransu ana fatan doya da yake kowanne su abinci wannan yasa al'amura suke haka tsakanin abin da yake rubuce da abin da al'umma suka tafi a kai haka za a ga sakaka an tafi a kan cewar doya ba ta da zakka ko ba fita mata da zakka amma kuma bincike na ilimi in ana bin abin da yake a rubuce me za ku iya cewa eh? babban abin da zai sa ka fahimci abu za a mai zakka ko ba za a mai zakka ba ya cika sharuɗa guda biyu abin ana cin shi a matsayin abinci galibi no kenan daya kuma za a iya ajiye shi biyu ana cinta a matsayin abinci kuma ana ajiye ta masara ana gasa ta ana ana ajiye ta kuma ana ci ina fata mun gano wannan da kyau ko to wannan ita ce ka'ida ya ta'allaka ga kowanne bangare irin abin da suka kware akai kar kuma ta mawallafa wannan littafin littafin iziya ba mutumin kasar masar ne sunata al al iziya lil jama'at al azhariyah saboda haka la'alla abubuwan da zai lissafa mana su zama na galibin abubuwan da suke a can ne na abinci da ake ce da yake mu kuma ba mu su a nan mu kuma waɗanda muke da su a nan akan wannan ka'idar sai mu gina hukunci a kansu sai da watakila mu ma inda za mu ce mashi gero zai ce mai gero inda za mu ce masara zai ce mai ce masara kuna ji da ke ko qala rahimahullah fatajibu zaka to akan wannan ka'idar na cewar shine almukutat muqtat abin da ake cin shi a matsayin abinci alƙutu kenan da za a ci ya gara karfi mun gane wannan da kyau ko ya yace fatajibu zakatu fil hinta kenan zakata zama wajibi a cikin alkama za a fitar da zaka alkama saboda alkama ana cinta a matsayin abinci don ana tuwon alkama ana fulawa da alkama ana abubuwa da yawa da alkama wa sha'ir da abin da ya shafi kankanuwar shinkafa wal urs da shinkafa sananniya da aka san shinkafa wannan hawiha da makamantansu kun gane maganar ko da makamantan waɗannan to kaga tunda an ce makamantan waɗannan a wannan zubin kaga ire-iren su sune mai kenan su ne su masara su ne su dawa su ne shinkafa ɗin dawa gero masara dauro wani wurin kuma a kira da suna mai wa alkama kamar yadda muka ambata qala rahimullah wa fil qitani ana fitar da zaka kuma akan abubuwan da ake tsinka shi ko ake roran shi akwai abin da yake tsinka shi ake yi wani abin kuma ana kiran shi da suna roro kamar a ce roran wake qala rahimullah kal adas kamar adas wal basila kamar albasila nau kenan biyu walful kamar wake walhimmas kamar kwayar hims isa ɗazani mana mukaddima waɗannan abubuwa abubuwa ne da yake na can shi su ne ba nan nan ɓangaren ba ne wa fitamr ana fitar da zaka a dabino dan dabino abu ne da yutakazu aishan ana cin dabino a koshi in ka ga an kawo wata kula ta balarabe kai ka ce in ka bude kaji za ka gani da abin nan sai ga dabino ne a kunshi za a ci dabino a kunshi shine abincin su wazzabib da zabibi wa zaitun da zaitun duk waɗannan ana fitar musu da zaka rahimu Allah wala tajibu fil qasbi zakka ba ta hawa kan rake walbukun da abubuwan da suke fitowa a ƙasa kun gane wanda ke ko abubuwan da suke fitowa a ƙasa kamar mai kenan wanne a'a wannan am ne ai isa na ce kamar me jada rogo yawwa rogo fa da dankali eh, da doya ana ajiye su eh, kuma ana cin su a matsayin abinci dankali bai ajuwa ko ba ga yau wato kun ga masan bambanci kenan kanun doya da dankali dankali a rogo shi ana shi dai ajiye shi a kunye shi kafin a tono shi a to ai ga gana an mai wani an an tashi shi yasa dole akwai bukatar akwai bukatar aiki sosai da sosai akan abin da ya shafi doya musamman doya ko musamman an ce doya munan mutanen Najeriya ta tsakiya abin da ya shafi Mina ko an ce ya shafi Niger kasar Niger baki daya da abin da ya shafi Abuja da abin da ya shafi Nasarawa da abin da ya shafi Benue kullure ko da wani yanki na Kaduna da Taraba wuri ne da ake noman doya a matsayin abinci ne sosai da sosai kun fahimci wannan da ke ko kowa ya san amina dai abinci doya nan fayo ko ina ne manya-manyan kasuwanni ake da su na doya saboda haka ba wai doya nan ana mata ci ne a matsayin abincin marmari ba a ana mata ci ne a matsayin abinci sosai da sosai قال رحمه الله والتين da tin والفواكه haka nan babu a akan abin da ake kayan marmari kan rumman kamar rumman kamar ayaba eh kamar mangoro kamar gwaiba kamar abarba za a ci abarba a koshi sai za a ajiye ta ba za a ajiye ta ba kuna jira da kyau ko to idan muka kallaci waɗannan abubuwan abubuwan da suka shafe mu nan kurkusa aga muna da shinkafa ɗaya kenan muna da dawa biyu kenan muna da gero uku muna da masara hudu muna da dauro biyar wani wurin ana kiran da suna mai wa muna da alkama shida muna da wake bakwai muna da tamba wani yankin kasar kaduna haka da acca yankin kasar kaduna duk akwai su kuma ana tuwo da su ana cin su ana al'amura da su za ga wasu abubuwa ma zai rika ji an ce mutum ya dinga cin tuwon acca za ka same su ma na a kasuwanni ana sai da ita kullum da ke Allah ta'ala ya kara ma al'umma musulmi lafiya sai ga wani yana fama da wata cuta a ci sai dai ya ci tuwon acca wani ko da ya je sayan biredi sai dai za a gan shi an ware shi daban na marasa lafiya wanda aka yi shi da acca da wasu sinadarai na daban to duk waɗannan ana fita musu da zakka kana ji da kyau ko kai tsaye kenan abin da ya shafi wake ko ba wake ba abin da ya shafi gyada wacce yake ana ana samar da mai a ciki kana ji da kyau ko kama abin da ya shafi riɗi shi ma ana fitar mai da mai kama abin da ya shafi barkono ana noman shi don kuɗi kamar abin da ya shafi agushi ana noman shi don kuɗi kuma ana fitar mai da mai tana ji da kyau ko shekaru hudu ko zuwa biyar baya mun yi darussa masu yawan gaske a su a lokacin da muke karatun muwatta a cikin babu zaka tana fata mun gano wannan da ke ko da ya zana Allah ta'ala a darussa mu kuma nan gaba za mu faɗaɗa bayani akan waɗancan abubuwa akan abin da ya shafi gyaɗa ɗaya da agushi biyu da riɗi ma'ana waɗanda yake su akwai sinadarai na musamman da ake tatsewa a tare da su albasa ai eto eh da albasa amma albasa ba sa sa ta ciki wanda tana cikin bukul kuma ba a cinta matsayin abinci sannan kuma ba a ajiye ta sai bishikil amfus waɗannan su ne abubuwa kai tsaye da ake fita musu da zakka yanzu ya rage musan nisabi sai ya kai nawa ne kafin a fara fita mai da zakka kuna jina da kyau domin akwai ka'ida da take sananniya a gari ake a kanta buhu goma buhu ɗaya haka ake tafiya ko ba haka ake tafiya ba duk buhu goma buhu ɗaya duk buhu goma buhu ɗaya duk buhu goma buhu ɗaya tambaya wanda nashi bai kai buhu goma ba wanda ya samu buhu tara zai fitar da zaka a wannan ƙa'ida da in buku lura in buku kuma mata ba a dabbobi mun yi magana raƙuma daga biyar suka fara aka ce daga wanda yake raƙuma ɗaya yake da raƙuma ɗaya zuwa hudu babu zakka a ciki kun lura shanu daga talatin suka fara saboda haka wanda yake da ƙwaya ɗaya har zuwa ƙwaya ashirin da tara zakka ba ta hau kan shi ba hakan nan awaki daga arba'in suka fara duk wanda yake da ɗaya zuwa talatin da tara zakka ba ta hau kan shi ba ina fata mun gano nan da kyau to yanzu a nan zakar hatsi waɗannan abubuwan da muka ambata daga ina zakar su take farawa qala rahimahullah wa nisabul harfi khamsatu awsuq wa hiya alf ritlin wa 600 ritlin bil baghdadi kullu ritlin 100 dirham wa 28 dirhaman bil dirham al makki wa huwa 50 wa khums habba min ash-sha'ir al mutawassit وإنما تعتبر الأوسط بعد وضع ما فيها من الحشف والرطوبات قال رحمه الله nisabu الحرث نصابه نا أمبانون gona sai ya kai haka ne za a fitar mai da zakka in bai kai haka ba zakka ba hau kan shi ba a hamsatu ausu shi ne wuski biyar wuski ɗaya biyu uku hudu biyar kuna jina da kyau ko wannan shine. abin da yake kenan mutu yana da wuski hudu fa eh zakka ba ta hau shi ba wuski hudu da rabi ba ta hau shi ba tunda tun biye yake da shi bai kai cikakken wuski biyar ba qala wa hiya shi wuski biyar a dunkule alfu ritlin shine mudu dubu ne ko awo dubu ne wa sittu mi'a da ɗari shida dubu ɗaya da ɗari shida bil baghdadi da ma'aunin bagdad a wannan lokaci kullu riqlin kowanne ma'auni ɗaya mi'atu dirham yana ɗaukan dirhami ɗari ne wa samaniyatu wa da dirhaman dirhami ɗari da ashirin da takwas bi dirhamin makki da ma'aunin dirhami na birnin makka yana a fiye akwai bambanci tsakanin na makka da na baghdad wa huwa khamsuna shi ne kuma an ka duba za ga hamsin ne wa humusa habba ma'auni hamsin ne da humusi biyu na kwaya na ce humusi biyu shi ne a raba gida biyar a ɗauki kashe nawa a humusi ɗaya kenan na ce humusi biyu shi ne a raba goma a ɗauki a wata maushi kenan a raba goma a ɗauki ɗaya ko a raba biyar a ɗauki biyu eh ai ne khumsan kenan a raba biyar a dauki biyu kisa yace kayan khumsa habba da abin nan da humusi ga biyu mina sha'ir na alkama almutawassit alkama da take tsaka tsakiya ka duniya ne da malai dinga yi sai malamai suka ce wanda ya fi fitowa fili lissafin da ya fi fitowa fili shine shi wuski wuski biyar da muke magana a kan shi wannan jina da kyau ko kowanne wuski ɗaya yana cin sa'i sittin ne na sa'a Wana ji da ke ko sa'i yanzu ya rage musamman sa'i ɗaya sa'i ɗaya shine mudin na hudu da kake fitowa a lokacin da kake fitar da zakatul fitri ina na san mutum yanzu ya tuno babban mudun da yake auna da shi in ya auna shi ya auna na mutum daya in kuma karami ne ya auna guda nawa guda hudu to wannan karami guda hudu shine sa'i daya wala jana da kyau ko babban guda daya shine sa'i daya to shi sa'i daya din in ya kai guda shi ne masa muski daya wala jana da kyau ko to yanzu tambaya nan ita ce sa'i nawa ne kenan sittin sau biyar 360 360 na jina da ke ko kenan sa'i 300 shine ruski biyar ana fata mun fahim kuna tare da ni sosai da sosai sa'i 300 shine ruski biyar kuma mun san menene sa'i sa'i shine mudin nabi guda da kake bayarwa a zakatul fitri ko kuma ko kuma ya zamana mudinan babba kenan in kuma karami ne ya zama guda hudu da kake bayawa shine sa'i daya idan mutum ya samu sa'i ɗari uku ya samu nisabin zakka kulwar da ke ko ya zama na a wannan abin da ya noma zakka ta haukai sa'i ɗari uku kuma shine zai yi daidai da mudin nan garin mina da ake da shi ya ta sama mudu 360 da yan ɗoriya bai kai saba'in ba kun gane wannan da kyau ko ƙaramin mudu da ake da shi a nan mina shine mudu 360 da yan ɗoriya ɗoriyar ba ta kai saba'in ba ta da za a ce 370 amma kuma ta ɗara 360 kuna shi da kyau to wannan zai yi daidai da farin kwanon na arewa kuma gudano kenan zai yi daidai da farin kwano na arewa gudano kenan a'a shi wannan 360 din eh? wannan 360 din wannan jina da kyau wannan 360 din ai da ni za a yi magana ba kar a buɗe wata makaranta can gefe wannan ɗari uku da sittin ɗin in aka mai da shi mudun gida mudun arewa zai ba da mudu nawa kar mudu kenan zai ba da tiya ɗari biyu ittifaqan ko kuma ikhtilafan abin da yasa eh idan muka wannan eh na wannan kamar da da eh. yana ba da zai ba da kamar eh, mudun mana 63 zuwa da juna eh. idan muka aure tiya a arba'in in muka zo nan nan mina nan mina eh. da wannan mudin yana eh. ba da da uku zuwa zai kai ma'ana dai wannan mudin biyu bai zama wancan ɗaya ba da nisa ma sosai da sosai to haka idan haka ne yanzu kenan sai ya bada wancan zai ta sama abin nan watin da wannan na nan mena ya zama ɗari uku da sittin. kuna jina da kyau ko yanzu na arewa farin mudu kenan tiya zai zama nawa kace zai zama ɗari biyu kenan da yan ɗoriya kaɗan kuna jina da kyau to yanzu idan ya zama ɗari biyu da yan ɗoriya kaɗan farin mudu ya zama ɗari uku da sittin na nan mina ƙaramin mudun awo kenan in muka tashi muka dauki buhun baku da ake ɗora shinkafa a ciki wanda ke galibi da shi ake ake amfani baku shi ma babba ne akwai babba akwai ƙarami zai ɗauke nawa kenan yanzu mudu 200 kwano 200 na gida zai dauki wani bako 100 bako biyar kenan to kenan ga shi lissafin da muke akai na bako goma bako daya eh shine buhu goma buhu daya sai ya zama na kenan ba zakka a hatsi tana hawa kan mutum ne ba sai ya cika buhu goma ba wannan jina da ke ko saboda haka sai ya duba masara jinsi guda ce da faran masara da jan masara awon su guda ne saboda haka idan ya samu masara fara abin a amudin nan mene kenan ya sami abin nan mudu 200 ya samu jan masara mudu 200 yanzu yana mudu nawa kenan 400 yanzu yana da masara mudu 400 kenan sai ya fitar da ushurinta ɗaya bisa goma nawa kenan kuna jina da kyau ko hakan nan idan na gida farin mudu ne na arewa tiya kenan ya zama da ya samu jan masara tiya 150 ya samu farin masara tiya 350 kenan yanzu ya zakata hau kai hakan nan wake da jan shi da farinsa duk tafiyarsa ɗaya. hakan nan dawa da jaddawa da farfarar dawa duk sunan su dawa awon su guda ina ba ta mun gane wannan da kyau da ka sai mu yi la'akari sosai da sosai a wannan awo da aka yi ana wannan ne domin a fitar da mafi karancin lissafi amma mutumin da ya auna buhuna ya auna buhuna arba'in na shinkafa dama ushiri zai bayar kai tsaye dama abin da ya noma ya isa lissafi tintin to tunda ushiri zai bayar duk goma ya bada ɗaya duk goma ya bada ɗaya kaga dan ya bada buhu hudu kai tsaye babu wani gubar a kai kana ji da kyau ko dama ana magana ne akan wanda ya ɗauki sai ya kai buhu goma ne sannan ya isa zakka a tun yana buhu biyar ya isa zakka sai dai zakkar ba ta zama ta buhu guda ba ba zai tuntsara buhu guda ya bayar da shi a matsayin zakka ba don ya noma buhu biyar na wake ko na shinkafa قال رحمه الله عز وجل وإنما تعتبر ana lissafin wuski ne wannan buhun da muke da muke magana akan shi ana lissafin shi ne ba da wadda bayan an cire abin da yake ciki min alhashafi na buhunhuna da aka sa ko wasu toliya da aka sai an cire su wa rutubat ko kuma wasu abubuwa masu laima da sai an cire su kada ya zama mutum ya dama akwai wasu buhuna a ciki sai ya loda kaga sai ya zama ya zarge mudu biyu ko mudu uku kenan saboda a ko akwai ciko a ciki ana magana ne sai an zazzage shi ya zama na babu komai a ciki sannan daga nan za a fara lissafin muskila ya zama sai mafi karancin abin da ake nema dama mafi karanci shine abin da ake nema babu mafi yawa babu mafi yawa yanzu sai gargana abin da za a fitar qala rahimullah wal mukhraj min zakat al harfi abin da ake fitarwa a zakar amfanin gona al ushur shine 1 bisa goma ɗaya bisa goma ake fitarwa fi masu ƙiya mai gairi mashakka na abin da aka shayar da shi aka same shi aka aka haifar aka samar da shi min gairi mashakka ba tare da wahala mai tsanani ba kama isama kama abin da aka same ta hanyar ruwan sama noma da aka yi noman eh, dawa masara na damana kenan ga noman damana da aka yi babu wani dogon mashakka don babu ɗauko ruwa daga waccan jajal a kai ta can ko a ɗauko daga can a kai ta can duk babu wannan magana ɗin tsoraka da noman damuna ne al'ushuru ɗaya bisa goma mutum zai fitar in ya samu uh, abin nan masara hatsi buhu ɗari sai fitar da buhu goma in ya samu buhu tamanin sai fitar da buhu takwas shine ushirinsa kenan wa nisful ushiri ana fitar da nisful ushiri ne ɗaya bisa ashirin kenan fi masu bi'ala na abin da aka shayar da kayan shayarwa kaddawali kamar abin da aka shayar da raƙuma sai mutum ya haƙa rijiya bayan ya haƙa rijiya ya sanya raƙuma suna janyo ruwan da guga katuwar guga ko kuma ya sa janareto yana janyo ruwan daga wani madatsarwa wani dam da aka yi can ya je ya sanya janareto a ƙasa yake tsotso ruwan yake zuwa ya shayar mishi da masara aka zo aka girma masarar to buhu ashirin ne zai fitar da buhu daya eh? eh buhu ashirin da buhu daya tun da noman rani ne ya yi wahala a kai amma noman damuna da aka sha da da ruwan sama buhu goma buhu daya ina ba ta mafi yanki wannan wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj babu hala a cikin addini gwargwadon yadda mutum ya fahimci addini gwargwadon yadda addini yake da sauki a wurinsa wannan shi ne kenan akwai akwai zakka a noman rani kamar da yake akwai zakka a noman damuna sai dai bambanci na noman damuna ɗaya bisa goma zai fitar na noman rani ɗaya bisa ashirin zai fitar kuma yi magana akan abubuwan da ake fitarwa da zakka ɗin wannan shi ne al'amari saboda yan uwa dole ne a tashi a karantar da mutane zakka mutane su san wajibcin zakka da yake a kansu zakar kuɗi mun yi darasi a kanta zakar dabbobi mun yi darasi a kansu zakar amfanin gona an yi darasi a kansu yana cikin manya-manyan tsari na musulunci na yaƙi da talauci tun fil azal tintin wanda yake idan kowanne ya iya fitar da abin da Allah ta'ala ya ɗora mashi kaga zakar kuɗi ɗaya bisa arba'in ne in yana da miliyan arba'in miliyan ɗaya zai fitar zakar dabbobi sai awaki sun kai arba'in zai fitar da ɗaya zakar raƙuma sai sun kai biyar zai fitar da akuya ba wajen fitar da raƙumi ba ne zakar shanu sai sun kai talatin zai fitar da ɗaya irin waɗannan al'amurra duka ya zama na kowa ya fitar da waɗanda yake wajibi a kansa mai kuɗi ya fitar da na kuɗi mai amfanin gona ya fitar da na amfanin gona mai dabbobi ya fitar da na dabbobi wani kuma za ga duka yana da su in an zo zakar kuɗi zai fitar don yana da kuɗin a ƙasa kuma ana jujjuya su saboda haka yana da shekara ta fitar da zakar kuɗi sannan kuma akwai dabbobin shi na musamman su kuma su ba dabbobi ne na saye da sayarwa ba su dabbobi ne na kiwo ba sana'a sai da dabbobi yake ba zai fitar da zakar dabbobi in an zo noma kuma hamshakin attajiri ne yakan noma ba wai ka ba ne ba wai manomi da zai zo da kyar zai noma mudu goma mudu biyar ba a'a yana noma buhu ɗari biyu ne buhu ɗari uku da wani karamin manomi ne in ka je yanke su ba kori yanke ina ne yanke ina ne eh eh shi ne wani karamin manomi ne kaga wanda ya noma dubu daya ya fitar da zakka guda na zakka ɗai ya noma masara dubu daya shinkafa dubu daya waye duk waɗannan al'amura wajibi ne mutum ya fitar da su in bai fitar da su ba a darasin mu na farko na zakka mun yi magana akan wannan annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce kada mutum ya zo mana ranar alkiyama yana da raƙumi a kansa yana jan shi ya ce mu wani abu zan ce ba ruwa na zai zo da raƙumi yana kukan raƙumi ce babu ruwa na domin zaka ba zangali ba ce ba haraji ba ce haƙƙi ne na bayin Allah da za a cire a danka musu da Allah maɗaukin sarki ya ɗora kuma zakka rukuni ce ta addini isa aka tsara ga abin da za a fitar mai da zakka shi abin da za a fitar mai da zakka ɗin ga gwargwadon abin da zai ke kafin a fara fitar da zakkar in kuma an fara fitar da zakkar ga yadda za a fitar da ita Allah ta'ala ya mana mafuka yanzu kai tsaye in an fitarwa za a ba qala rahimahullah faslun fi bayani man tusrafu lahu zakah تدفع لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال رحمه الله ما لن يتي فصل ربيوا رب wata magana da wannan wata magana magana ce da ke magana kan zakar amfanin gona yanzu kuma za mu je magana kan waɗanda ake bai zakka sai mana yace fi bayani man tusrafu lahu zakka dan ai ma bayanin wanda zaka bai ma zakkar sai in ka bashi ne sannan zakar ta yi idan ka je ka bai ma wani wanda ba shi aka ce ka ba ba zakkar ba ta yi ba shar'an kana ji da ke ko tsora ka kaskar ka manta bawa kake ga Allah subhanahu wataala shi yace ka fitar da zakkan nan kuma yace ga gwargwadon abin da zaka fitar in baka fitar da wannan gwargwadon ba bai yi ba ya ce ga waɗanda za ka ba in ka bai wasu da ba wannan ba zakar ba ta yi ba kuna ji da kyau ko yawa ya ce a yi azumi a shekara shan ramadana sai ka je kai azumci sha'aban ba kai ba ka fahimci wannan da ke ko wannan watan da ya ce azumta shi za ka azumta saboda ka zakka ga abin da za a fitarwa da zakka ga gwargwadon abin da zai kai kafin a fitar ga abin da za a fitar in ya kai kuna jina da ke ko ga abin da za a fitowa da zakka shi abin da za a fitar mai ga gwargwadon abin da zai kai kafin sannan a fara fitar mai sannan ga abin da yadda za a fitar sannan ga waɗanda za a ba qala rahimahullah tudfa'u ana ba da zakka ne li ahad al asnaf ga ɗaya daga cikin dangogin abubuwan nan dangogin mutane guda takwas al mazkurina fi qawli ta'ala waɗanda aka ambace su a faɗin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin innama adatul hasri a fannin balaga a fannin usul fiqi suna kiranta adatul fannin balaga adatul qasri a usul fiqi adatul hasri ma'ana ana dunkulewa a nuna maka waɗannan su ne kawai waɗanda za a ba waɗanda ba su ba ba za a ba su ba saboda haka waɗannan da za a ambata su kaɗai shari'a ta ce ka ba waɗanda ba su ba in ka ba su bai yi ba isa Allah ta'ala ya buɗe ayar da innama ya rufe ta kuma da fariba tun min Allah wannan shi da ke ko Allah ta'ala ce innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakina innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bin sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim faridatan min Allah wannan farilla ce ta musamman daga Allah maɗaukin sarki shi ya ce a baya ga yadda za a kasafta ga waɗanda ya ce ka ba in ka je ka bai ma wasu da ba wannan ba ba a yi wallahu alimun wallahu lalle Allah ta'ala alimun masani ne hakimun kuma gwani ne ƙara rahimullah al'awwal na farko a cikin takwas ɗin nan alfaƙir shi ne talaka wa wallazi yamliku shay al-yasir alladhi la yakfihi li وإن كان يملك نصابا لا يقوم به ولا بعياله فإن له أن يأخذ الزكاة قال رحمه الله الأول نبرق الفقير وأن ذاك بما زكاك تبت فقيري ما بكاتشيني domin ita zaka ba ta halatta ga mawadaci wa huwa shi alfaqir sai ake maka bayaninsa wa huwa shine allazi wanda yake yamliku shay'al yasir yake mallakar abin da yake kaɗan allazi la yake fihi li aishihi abin da yana mallakar abin da yake kaɗan ba zai wadace shi ga rayuwarsa ba wa in kana yamliku nisaban ko da ko ya kasance yana mallakar nisabin zakka amma ba zai iya kai shi rayuwar shi ba la yaqumu bihi ba zai iya tsayawa da shi ba wala bi iyali haka nan ba zai iya tsayawa da iyalinsa ba fa inna lahu an ya'khudha zakka to ya samu ya karbi zakka ina fatan kun ji ta'arifi din na ga da an ce a bada zakka ka dauka sadaka ce ka tafi bakin mobil ce da wani fakiri ne miskini aka faɗa shi sa kowanne takwas ɗin sai yayi bayanin sa shine wanda yake kaza wanda yake kaza wanda yake kaza wanda yake yada mallakar abin da yake kaɗan wanda ba zai ishe shi rayuwa ba baki da hausa ce bata ji ba eh rayuwa aka ce gaba daya abin da ya mallaka in ya tsaya ba zai ishe shi ci gaba da rayuwa ba dole sai ya tafi nema ya karo wani abu a ce akwai fukara da yake ke ko hmm? eh ba zai iya eh zai fitar da zakar a a rayuwa ba aka ce ba zai iya cewa baɗi bari ya hutu ba rayuwa aka ce wanda ba zai ishe shi rayuwarsa ba ba a ce mana wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku ko shekara ba ba zai ishe shi rayuwa ba ɗaya ke nan ƙala rahimullah asani al-miskin wa huwa ahwaju min al-faqir wa huwa alladhi la wa huwa alladhi la shay'a lahu al-islam wal hurriya ƙala rahimullah asani nabiyu al-miskin shine miskini waye miskini gurgu ko makahu sai a ce ai wani masaki ne wa huwa ahwaju min al-faqir shi ya fi fakiri tsananin bukata wa huwa allazi la shay'a lahu jumla shi miskini shine wanda yake ba shi da wani abu gaba ɗaya a dunkule shine miskini wannan tarifi da malam yayi da wannan na farko da wannan na biyu akan bambanta tsakanin miskini da fakiri malamai sun yi magana sosai da sosai saboda me saboda yanda aka faɗi fakiri kadai aka shiru miskini yana shiga a yanda aka faɗi miskini kadai aka shiru fakiri yana shiga lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim kaga al fuqara aka faɗa ba faɗi al masakin ba saboda aka miskinai sun shiga aw miskinan za matraba kaga ba faɗi fakiri ba miskini ya shiga a ba faɗi fakiri ba miskini aka faɗa kaga fakiri ya shiga a ciki to inda malamai suke magana shine idan suka haɗu wa idan suka haɗu wanne ne fi tsananin bukata sai malam ya ce miskini wai suka ce a'a fakiri ya fi tsananin bukata kenan ba a ta'arifin da malam yi ba fakiri fa shine alfaka ba shi da shine kwata kwata saboda me malami suka ce a suratul kafi an bayyana mana wasu mutane masu aiki da jirgin ruwa kuna ji da ke ko wa kana wara'uhum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba amma da ya tashi fasara sai ya ce abin nan wa amma safinatu fakanat limasakina wannan jirgin ruwan ya kasance na wasu muskine. ne ko jirgin ruwa mutumin da yake da jirgin ruwa ko da ba mai daukar daban man fetur ba ne ai ga duk mutumin da ke da jirgin ruwa ba za a ce yana muskini ba ne kuma ko da bai tashi da koko ba inda ya je bakin ruwa je dawo zai motsa kawai kun bai tona ko sai malamai suka ce to miskini shine wanda yake da wani abu ya dan dara fakiri gwabu gwabi tunda da har a cikin suratul ah, kafi an faɗi miskini kuma an ce yana da jirgin ruwa yana da kwale-kwale yana je da abin da yake sana'antawa ɗaya kenan sai suka ce malamai suka ce ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi addu'a ya ce Allah ta'ala ya raya da shi yana miskini amma bai ce Allah ta'ala ya raya da shi yana faƙiri ba asali ma ya nemi tsari ne daga talauci ce Allah mai na'udhu bika min al Allah ina neman tsari daga talauci kenan sai nuna mana alfakaru ya fi? miskini kenan wanda yake babu mai kwata kwata ma'ana kamar da na faɗa mana ɗazu malamai suna ta tattauna ne kan bambance bambancen da ke tsakanin fakiri da miskini kaga za ka kokarin samun bambance bambance ne idan ka rasa ɗaya ko kuma idan suka samu lokaci ɗaya duka ga su a lokaci ɗaya wa za ka ba kullum da ke ko ga wanda yake da abin yau na gobe yake tunani ga wanda yake na yau din bai samu ba wa za ka ba wanda yake neman na yau lura da da jumlar kenan ko saboda kenan da kaira ta farko alfaƙir da kaira ta biyu almiskin ba wai magana a ce gurgu ake ba ko makaho ake ba ko wani ake ba a'a ba wannan bane kawai dai wani abu ne da aka al'umma suka sama kansu da karan kansu musulunci bai da wannan ba bai san da wannan ba mutum wasu ga suna da gatan su sun zo suna ta barace barace wani kuma ya gama sheke ayi shi ne yana ta neman albarkacin daren juma'a kawai Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare al'ummar musulmi baki da قال رحمه الله واشترط فيه وفي الفقير أن شرعا فيه أشكرا كنش مسكيني دم وفي الفقير ده فقيري دم الإسلام والحرية دول يزم مسلمي يزم أه فقيري ده ذاك با دول يزم مسلمي يزم أه مسكيني ده ذاك با دول يزم مسلمي يزم أه yana tunda dole ya zama musulmi kada ya zama arni arni kuma daga dukkan da dukkan rasunan su kada ya zama kirista kirista arni ne ba yahude arne ne ba maguje arne ne duk arna ne kenan babu wanda za a ba zakka a cikinsu wal ya zama ɗa ba bawa ba domin ka bai ma bawa kuma sai ubangidansa ya ce kawo kun mai wannan da ke ko ala rahimahullah الثالث العامل على الزكاة كالساعي وإن كان غنيا قال رحمه الله الثالث نأكو العامل على الزكاة وندكي أيكي أكن زكاة wanda ke aiki ta bangaren tattara ta da rubutawa da mai ya shigo da suwa aka ba suwaye suka shigo da talabat ma'ana neman su da sauransu wanda yake aiki da kan tara zakkar da tara ta da raba ta kasa'i ka wanda yake tafiya ya karbo ya tattauna ya abun nan wa in kana ganiyar ko da ya kasance mawadaci ne kuna ji da kyau ko ko da ya kasance mawadaci ne sai a ɗauka a bai ku bibi kima ta musulunci waɗannan abubuwan da aka lissafa su kuɗi da shanu da amfani abu ne da ke ratsa zuciya kuɗi ko ba naka bane wani ya baka dubu ɗari biyu da hamsin ya ce ka ajiye mashi su haka ko dubu ɗari uku ya ce ka bawa kawai sai ka kana ta yaƙi saboda kawai kana jin ɗumin a jiki ka ci wannan da kyau saboda haka sai musulunci ya sanya shi da yake aiki a kai a bashi kaga ba shi da ake za a daɗa ba su kariya su ɗin waɗannan in ba gaba sai dai ya ba wannan ya bayar miliyan uku sun shigo ya rabar miliyan hudu sun shigo ya amma sai musulunci ya kaddar cewa shi ma za a ba shi ko da yake ko da mawadaci ne balle kuma in fakiri ne haka idan talaka ne sai zama ne yana da ajino kenan in an zo raba ya fakirai sai ya fitar da sunan shi a ciki in an zo raba ma al'amiluna alaiha fa sai a bashi kenan ko mai kamun kazar kuku kenan ko Allah ta'ala na hudu al-mu'allafatu qulubuhum wadanda ake lallashin zuciyarsu ake ganin in an basu za musulunta ba idan an basu za su ƙara ƙarfi su yaƙi musulmai ba wa hum qaumun kufar su ne mutanen da suke kafirai yu tsauna za a ɗibi wani abu na zaka a basu targhiban fil islam dan kwadaitar da su musulunci Don kwadaitar da su musulunci ma'ana waɗanda yake ganin basu zai zama da tasiri ba zai zama a ƙara masu ƙarfi bane su so adda su so makamai su afka ma al'ummar musulmi ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau na san da zaran ka daga zaka ce to amma banda na bangare kaza a <laughs> yanzu na toskan zaka ɗibi ne ka ba su ka ce wai tsakani waɗannan قال رحمه الله الرقاب وهو الرقيق المؤمن يشترى ويؤتق وولاه للمسلمين قال رحمه الله خامس ندير الرقاب أنت وياي يا لتعيب أتكن زكاه asai bayi wa huwa raqiq shine bawa almu'min wanda yake ma ma'ana bawa musulmi ko wa musulma yushtara da za a saye ta wayu ko a saye shi wayu utaku kuma yanta wa walahu lil muslimin jibantar su sai zama na al'umma musulmi ne baki daya kenan haka ne ba za a sai mukatab ba domin an sai mukatab wiladin shi ga wanda ya dora mai fansani ba za a sai dabba ba kun lura da wannan da kyau ko saboda haka za a sai wanda yake tsantsar bawa ne musulmi sai a yanta shi duk wannan yana cikin abubuwan da za a yi da zakka قال رحمه الله السادس الغاري وهو من استدان في غير سفه ولا فساد ولا يجد وفاء أو يكون أو يكون معه مال بإزاء دين قال رحمه الله الغاري السادس نشد الغاري wanda ba shi ime katutu shi ma ya halatta a ɗibi zakka a bashi domin biyan bashin da ime katutu wa huwa man shine wanda bashi ya danke shi fi ghairi safahin amma ba a kan wasa ba ba wai ya je ya ɗibi kuɗi ne yana ta liƙi ba kuɗi ya kare mai ko kuma kullum ya zo akwai inda yake tsayawa sai gari ya waye yake wucewa ma'ana akwai wanda ya je ballagazantar da kuɗin ba wannan ba wanda yake lalle ilalla an san tsautsayi ne kawai da yake hawa kan kowa haka ya hau kan shi babu wani bayani da ya nuna ya yi ta'afa ko ya yi ballagaza da kuɗin ko ya yi masha'ansa ko ya yi a'a haka kuɗin kawai suka lalace kuma ya wannan kuma wannan bayani da zarar 'yan kasuwa sun ji za su iya bani misali su ce wane wane wane kare tattalin arzikinsa wannan kadari ne daga ubangiji kowanne ma kadari ne daga wurin ubangiji amma wane wata yar kasuwa ya samu kawai sai ya fara fantamawa ko kuma ai tun da aka yi auren nan nashi ya yi liƙin kuɗi to tun daga ranar abin ya kare Allah kuwa za ka da zaran ka samu yanka zaura ka ji ana ta ma maka wannan da wannan da wannan da wannan isa malam ya ce wanda bashi iya mai katutu to amma ba duk wanda bashi ne iya mai katutu zai zo ma'aikatar zakka ita shi ma ya rubuto talab application shi ma a bashi zakka ba a fi ghairi safahin ba wai yayi abin nan bashi ne ka tutu bane akan ba safahin da wawanci to mutumin da aka zo ana kada mai gurbi yana debo kudi yana yana wasi da su ai hara kotu wajibi ne hukumar hizba ta shigar da shi kara a dakatar da shi taba dukiyarsa Allah ta'ala ce wala tutu sufaha'a amwalakum lati ja'ala Allahu lakum qiyamah wala fasad ba kuma dukiyar ta kare ne wurin barna ba ba wai barna ce ba a'a shi zai biya mutum talatin su shiga kallon kwallo ko kuma duk kwallon da zai alaika a Abuja sai ya tafi ya ja kallace ta wannan duk wani bai halatta a bashi ba wala yajidu wafa'an kuma bai samu wani abin da zai biya wannan bashin ba kenan in ya samu zai biya kuna jira da kyau ko in ya samu zai biya to za a iya cewa ai yana da gida idan ya sai da gidan shi ya biya shi ina zai koma yawwa to haka kenan an gurba tsira ba kuna ji da kyau ko don wani wannan ma'auni ne za mu amfani da shi akan ya samu yana da abin biya ko bai da abin biya yana da firguna. yana da gidaje yana da gidaje biyar biyu a tunga wasu a nan wasu a nan da wanda yake ciki wanda yake ciki kuma lafiya lafiya yake ciki yana da wafa ko ba shi da shi yana da shi kullum da kyau ko yana da wafa'an قال رحمه الله أو يكون معه مال ko kuma ya zamana yana da dukiyar bi iza'i dainihi amma dukiyar ta yi hanyoyin riga da ta yi abin nan kunnan doki da bashin yana da dukiya miraran ga ta a ƙasa in an lissafa ta miliyan hamsin da biyar ne bashin da ake biyan shi miliyan sittin hmm? ko kuma bashin da ake biyan shi miliyan hamsin da biyar eh lallai za ka ce yana da gida a wuri kaza zai yi miliyan uku yana da ah, abin nan kaza yana da kaza yana da kaza an lissafa duka abin da yake da shi miliyan hamsin da biyar yake da su kuma bashin da ake shi miliyan sittin haka za a bashi za a bashi abin nan wani abu na zakka domin ya biya bashi kenan kun lura da ke ko qala rahimahullah waɗannan duk waɗanda za a bai zakka ne idan mutum yana aiki a hukumar zakka waɗannan za a ba in kuma kai aka kawo wa ka fitar da zakka ya ɗauko ta ya ce zakka ce ga ta ya baka karaba to ba ninke ta za ka yi a ɗaki ba tunda na san akwai mabukata sosai da sosai kun lura da wannan da ke ko duk wanda aka bashi zakka a matsayin ya raba kun lura da ke to ba ninke ta zai yi ba zai ta tsaye ne dan ta isa da ita zuwa ga waɗanda suka cancanta a baya da ita in kuma shi ne ya fitar da zakkar zai ɗauka ya bayar to da ya fitar da ita zai ɗauka ya isar da ita zuwa ga waɗanda suke mabukata dan kata ta salwanta kun lura da kyau ya fitar da zakka zakar ga ta kuɗi ne na goma wuri naira miliyan uku su ne zakar ba wasu za a fitarwa zakar ba su aka fitar a matsayin zakka to maza ya miƙa su kasu su salwanta shin zai biya ne ko ba zai biya ba malam ya <laughs> mana fasali na biyar akan wannan قال رحمه الله عز وجل السابع سبيل الله كل هذا كيكو نا الله مدوكي ke cewa وفي سبيل wal gharimina eh wa fi sabilillah ko ci fariyatun min Allah sai ce sabilillah wal muradu bihi abinda ake nufi da sabilillah kana ji da kyau shine al jihad shine jihadi saboda sai a sa ido sosai da sosai yadda Allah madaukin sarki ya lissafa waɗannan da kaza da kaza da kaza da kaza to su ne za a yi idan aka ce sabilillah zai iya ɗaukan ma'ana ta lugha zai iya ɗaukan ma'ana ta shari'a an aka ce ma'ana ta lugha shine dukkanin ayyukan alkhairi suna shiga sabilillah kamar gina rijiya kana da kyau kamar tara gogware a musu aure imana eh sabilillah ne Na haka kyale su karma su a bayan kasa kun fahimci wannan da ke ko kamar gina masallaci kamar gina makaranta kamar uh-huh, gyara hanya haƙa rijiya za a yi da dukiyar zaka amma an ga duba larabcin ƙur'ani galibi ga ce sabilillah shine al-mujahidun masu jihadi kun gane wanda ke ko shi yasa malamai suka ce wal muradu bihi al jihad tunda Allah ta'ala ya ya fayyace su to kowanne sai a bashi a gurbin sa gina makaranta gina masallaci ba da kudin zakka za ku yi ba a akwai sharakat akwai musulmin a cikin ku akwai masu neman ayyuka na alkhairi sai su zo su yi da wannan wannan zakar duk haƙƙi ne na waɗannan da aka ce za a ba su saboda haka sai a danka su kun bai wannan da ke ko maimakon ku ɗauki naira dubu goma ku je ku haƙa rijiya ku ba da ita kuɗin haƙa rijiya ga a wannan aka ce na masarakatul fuqara wal masakin ko da ko dai kuma mutum da ya kuma ku raba musu dubu biyar biyar kowa je ya kashe wutar gaban shi ta yi ɗin mara ta su Allah ta'ala ya sauke قال رحمه الله دون الجهاد دون الحج بند حج كان ماذا mutum zakka dan ya tafi aikin hajji ba ina son ya zamana karatu ne muke hange ba wai ya ake yi ba ya kamata isa Allah ta'ala ce inna ma abin sani kawai waɗanda za a bai ma zakka da sunan zakka su ne waɗanda kun lura da kyau ko in dai zakka ka fitar to waɗannan za ka ba su ne Allah ta'ala ya ce ka ba saboda haka gina masallaci da zaka yi da taimaka ma da taimako da zaka yi ta yi duk wanda sai kai cikin ayyukan alkhairi da ka saba yi wannan zakka ce zaman kanta take قال رحمه الله فيدفع للغازي غنيا كان او فقيرا من الصدقة ما ينفقه في غزو قال رحمه الله فيدفع للغازي غنيا كان او فقيرا سي ما wanda ya tafi yaki sai a bashi ghaniyan shi din mawadaci ne au faqiran ko fakiri ne sai dai a dauka daga cikin zakka a bashi mina sadaka na zakka kenan ma yunfiqu fi ghazwi abin da zai ci gaba da amfani da shi a wurin yakin sa da ke ko ga wannan zai tafi ga zakka an kawo ga guziri yana da shi sai a dada ƙara mashi akan guziri a dada ƙara mashi domin ya tafi jihadi hankali kunce قال رحمه الله الثاني ابن السبيل وهو المسافر الغريب يعطى بثلاثة شروط ألا يكون سفره في معصية وأن يكون فقيرا بالموضع الذي هو به وإن كان غنيا ببلده وأن لا يجد من يسلفه ومن يسلفه ويصدق إذا ادعى عنه ابن سبيل قال رحمه الله الثاني نتقص نكرشيتي كينان تكون وأن الله تعالى يتي أباس زكاة ابن السبيل شيني متفي wa huwa shine matafi al wanda yake bako matafi da guzurin shi katse mishi yi uta bi salatati shurut za a bashi wani abu na zakka da sharda uku sharaɗi na farko Allah ya kona safaru fi ma'asiya kada tafiyar da yake yi ba ta sabo bace kada ta zama tafiyar sabo kullu da kyau ko yawwa tsoraka ya fito arewacin Najeriya suna da abin na hawan saranda suna da bishi hawan suna da bishi wasu ba san bishi ba ko eh suna da yawon farauta inda za a ji a daidai zuga shi shi da gaba sai kallo eh kun lura da kyau ko kuma za su tafi bal yana ta hanyar zuwa su bal sai guzurin shi yanki amma ba a cikin waɗanda tafiya ce ta ma'asiya ko tafiya ce ta ta'a ta ta'a ne mahaifan shi sun mai faɗa wai sai yi fushi da su shi ya zai su mai faɗa sai ya gudu wanda ya tafi abuja sai guzurin shi yanke za ku bashi ko ma gida ka je ka nemi gafara wani iyayenka ma'ana ka je ka nemi su yafe maka ina fata mafi fahimci wannan da kyau yasa ya ce tafiya ba ta sabo ba to tafiya ta yaji fa ko mata ne za su ba da wannan amsa eh, ta yi yaji ta koma garin su kafin ta karasa sai guzurin ta yi katse za a bata cikin zaka ya yaji ta yaji sabo ne ko ba sabo bane ko hisa ne mu goma mata su bada musu wannan amsar ko yi rahimahullah malamai suka ce illa an ya tuba sai dai in ya tuba kagan ya tuba yanzu yana neman kuɗin da zai koma gida ne ba kuɗin da zai ci gaba da da tafiya ba aw yukhafu alaihi al ko kuma ana jin tsoron ai kai ya riga ya kusa hantsewa ya kusa mutuwa ma'ana sharadi na farko Allah ya kona safaru fi ma'asiya kada tafiyar ta kasance ta sabo in tafiyar sabo ce ba za a bashi wani abu na zakka ba qala rahimahullah wa an yakuna faqiran bil mawdi alladhi huwa bihi kuma ya kasance fakiri ne a nan inda yake shari'i nawa kenan na biyu ya zama fakiri ne mabukaci ne a nan inda yake wa in kana ganiyan bi baladihi ko da ku a garin su ta inda yake mawadaci ne ina a yanzu nan ne inda yake nan da yake bukata ka ba za a ce ah to ai a can kasar su ba ne hamshaki a tajiri ba ai sai yake bai ma mutane abin nan da ga mu lura sosai wannan shine karatu karka ce ai zuwa yanzu ai an ci gaba akwai ATM card wani ji da ke ko ina ko ATM card akwai kuma wa service haka kai wata zo kasa kasa kasa a ce babu service Kasa kasa a ce babu service ɗaya kenan akwai kuma ya tafi ya manta da ATM card din ya baro shi a gida sai ya zo branch ɗin bankin da yake so yana zuwa kuma a ce ina ai yanzu karfe karfe karfe uku a rufe banki yayi Allah ta'ala ya sauke ko kuma ko daidai lokacin ana hutu ma'ana dai abubuwa da yawa za su iya gifta wa mutum ga kuɗin nan ga bankin nan yana kallo ga kuɗin suna ciki amma kuma yana cincirin talaka Allah ta'ala ya sauke akwai nau'i na ganganci kawai mutum ya ce ya rike ATM card kawai ya yi tafiya da ya rike wasu abu masu danshi masu ɗumi a jikinsa قال رحمه الله mun samu shari'a ke kenan na biyu ya zama a nan inda yake mabukaci ne ko da ku a garin su mawadaci ne qala rahimahullah shari'a na uku wa Allah ya ji da man yusallifu kuma bai samu wanda zai bashi bashi ba in ya samu inda zai je shi ke nan mana kullu da ke ko in ya samu inda zai rance rance na halas ba wai su je kasuwa yana tsammanin wani abu ashe akwai wanda yake shi kuma ya ɗauki kuɗi ya tafi da kuɗi kasuwa aikin shi kawai shine idan ina mai neman rance a kasuwa ya bashi kuɗin in an dawo gida ya ƙara mashi wannan haramun mai tsalla don ainihin riba kenan Allah ta'ala ya sauke rahimu Allah Allah ya ji da man yusallifu kuma bai samu wanda zai bashi bashi ba wa yusaddaqu idza annahu bin sabil kuma ya zamana a gazgata ya cewar shi matafi ne yana idan ba a gazgata shi ba bai zama matafi ba la ilaha illallah kun ji abin da mana ya faɗa sai an gazgata shi sai ta ce yan kwanakin da ne mana ya rubuta littafin nan tsora kamar sha maimaitawa a tashi tsaye mutum ya ce matafi ne matafi yana cikin bukata kuma tafiya al'amari ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya sauwaƙa wa mutum a halin tafiya aka sauwaƙa mashi ya aje azumi ɗaya kenan aka sauwaƙa mashi ya yi ƙasaru da sauransu saboda haka duk da an samu ɓata gari wasu sun ɗauki wannan a matsayin sana'a sallar azhar yayi a masallaci na unguwa kaza sallar la'asar yayi a masallaci na unguwa kaza ya samu in kuma juma'a ce sallah wannan satin yayi a fuska ta kudu wannan sati mai zuwa ya zaga gefe na arewa yi ko kuma wannan juma'a yayi a wancan masallaci wannan dan yana ganin babban gari ne misali kuna jina da kyau to kuma ko waɗanda yake su ba su ɗauki wannan abin sana'a ba kawai larura ce ta kama su saboda ka dan wancan bai kamata ka hana wannan ba mummuni kuma a kowane lokaci mai dabara ne akwai waɗanda suke da ya zo ya gama jawabin cewar shi matafiyi ne sai aka ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan mutane aka ce ga kuɗi ya kai shi gareji aka kai shi gareji kun gane ko ana kai shi gareji sai yan yuni suka ce wannan ƙare yake yi amma kawo kuɗin in ya tafi shi kenan in bai tafi ba an jima kaɗan kalawa ka karɓi kuɗinka ana sa shi a mota da ya kai ya kai sai yi ta ruwa sai ya sula ne ya nuna lambar shi kenan ko eh to saboda haka za ka ga mummuni musulmai waye ne ba za a hana mutane gaba ɗaya ba ina ba ta kun fahimci wannan da kyau duk wanda ya ce shi matafi ne kuma aka yi bincike aka abin nan abin nan sai a sai mai abinci matafi yana buƙatar abinci a sai mai abinci ba wai daidai gwargwadon abin da ya sauwaka a sai mai abinci ya ci ya sai a goya shi a mashin a kai shi gareji daga nan mina yana son zuwa abuja ne motar shi kudin shi ya gaza ina ba ta yi wannan da ke ko ana zuwa nan inda ake hawa motar silaja ya je ya shiga aka ba direban motar kudin zuwa silaja shi nan sai ka danka mashi kuma daga silaja zuwa abuja kudin shiga shi a hannu Tun da har ya iya shiga daga nan zuwa silaja an kun riga an tafi an muhim dai kada ya zamana saboda wannan an hana wannan ko saboda wannan an yi abin wannan shine tsarin waɗanda ake fitowa da zakka mun yi magana zakka tana da fuskoki kamar haka idan akwai waɗanda aka ajiye hukuma ta ajiye a matsayin a basu zakka ya halatta ka ɗauka ka basu khalas ɗaya na biyu ya halatta ka raba zakkar da kanka in za ka raba zakkar da kanka ga waɗanda za ka ba in kana cikin ma'aikatar da aka ware su don fitar da don karɓar zakka da rarraba ta ga waɗanda ake rarrabawa Allah maɗaukin sarki ya karɓa mana ayyukanmu ya sanya domin shi muke subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk